Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallinka rayuwarka. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi noma da kiwo sai kuma batun canji da ɗumamar yanayi. Nura Ado Suleiman zan kasance mai gabatar da shirin na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na RFI. Noma da kiwo sana'o'i ne biyu da babu shakka ke taka muhimmiyar rawa cikin tattalin arzikin kasashen Nijar da kuma tarayyar Najeriya musamman yankunan arewacin kasar. To sai dai a 'yan shekarun nan fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya na haddasa hasarar rayuka da kuma dukiya mai yawa. sai kuma rashin tsaro da ya haifar da sace-sacen dabbobi waɗanda suka taru suka zama manyan matsalolin da ke ci gaba da ciwo al'umma tuwa ƙwarya musamman waɗanda abin ya shafa kai tsaye jihar maradi da ke iyaka da jihohin katsina zamfara da sokoto na fuskantar matsalar tsaro musamman a dajin babban rafi na yawaitar barayi da sauran 'yan fashi da ke addabar wasu sassa daga cikin waɗannan jihohi kasancewar dajin na kan iyakarsu. domin magance waɗannan matsaloli ne ya sa ƙungiyar aran da ke kula da bunƙasa kiwo a jamhuriyar nijar ta haɗa wani taro a jihar maradi a watan da ya gabata domin duba hanyoyin magance waɗannan matsaloli da ya haɗa da ƙungiyoyin manoma makiyaya da kuma shugabannin jihohin da al'amarin ya shafa sai kuma sarakunan gargajiya usman sahabi shine shugaban karamar hukumar gidan runji a jihar sokoto kuma shugaban taron eh, da niger kasashe ne biyu Eh, wanda ake cewa tawaye ne kuma da suke akasari sun dogara ne ga kiwo ga noma ya ka zama wani ko lokaci lokaci wannan ayyukan wanda suke bisa gare suna mutanen kasa mu suka dogara to ake samu matsala wani bi tsakanin makiyaya da manoma ko ingance da wannan ne an kai nazari na cewa ya kamata a zo a tattamta saboda bisa shi lokaci-lokaci suna hitowa daga Nijar zuwa Nijeriya. zuwa wasu wasu kasashe kuma suna hitowa daga Nijar su koma eh, Nigeria ku ya kamata a zo a tattauna kaka ya kamata a yi saboda a samu hita ga wannan matsaloli da ake samu lokaci-lokaci eh, matsalolin da ake fuskanta su ne wani na banna eh, bisa shi su yi ma manoma banna wani kuma ake fuskanta matsala ta swata bisa shi da kashin kai kuma ake samun matsala ta bisa shi za su kita da ƙasa zuwa ƙasa. ba bisa ga suwa da tsararren lahiya ko an kiyaye da wannan bisashen suwa da lahiya to cin wannan ya kamata eh, a zo a yi wannan taro a waye mutane kai shawarar da muka bada shine na cewa a waye ma makiyaya kai saboda idan za ka yi ta kasa zuwa shiga cikin wata kasa to akwai ka'idodi wanda kamata a ce an cika akwai dokoki na sidiyawo eh, na ecowas wanda aka ce suna nan ko ya kamata a ce an waye ka da mutane ka saboda mutane su san saboda idan mutum bai san doka ba to ba za a yi aiki da ita ba jawabi daga usman sahabi kenan shugaban karamar hukumar gidan runji a jihar sokoto da ke najeriya abdulaziz lawal kofar sauri katsina shine shugaban kwamitin sasanta manoma da kuma makiyaya a jihar sa'an nan da kuma tabbatar da tsaro ya bayyana wasu daga cikin matsalolin da ake buƙatar magancewa cikin sauri da kuma illarsu ga tattalin arzikin ƙasashen biyu. eh dalilin shi abu ɗaya ne haɗin kai na tsakanin makiyaya da manoma da zaman lafiya kwararowar dabbobi daga nijar zuwa najeriya da daga najeriya zuwa nijar don da kwai dabbobinmu da ke kiwo cikin ƙasar nijar duk shekara to wannan taro na zaman lahiya ne kuma dama ita gwamnatin jihar katsina wannan sabuwar gwamnati da ta shiga tun da ta shigo ta zo da ƙudurin ta ga kiwo haram da aka samu a ƙasai wanda kiwo ya gagara da kuma rashin zaman lahiya tsakanin makiya da manoma tana so ta ga wannan abun ya zama tarihi matsaloli suna da yawa da kwai matsaloli na rashin zaman lahiya tsakanin makiyaya da manoma da kwai matsaloli na yawan satar dabbobi mutum bai iya kwana gidan shi inda yana da dabbobi da kai matsaloli na rashin shiga dajin shi kan shi dajin dazuzzukan waɗanda muke da ƙuduri a gyara su makiyayi ya zauna lahiya ya yawo cikin dajin nan ba sai ya tafi wasu wasu wurare ba mhm. duk gwamnati tana da ƙuduri wannan gwamnatin ta yi hunkuro tana da ƙudurin um, cewa wannan daji ya an zauna lahiya an samu albarka a ciki an samu kiwo isasshe cikin karkara an zauna lahiya tsakanin makiyaya da manoma. Mai martaba sarkin gabi Isaka na Abdu wanda yankinsa ne a Maradi ya fi fama da matsalar tsaro ya yi tsokaci ne game da muhimmancin taron da kuma nauyin da ya rataya a wuyan manoma makiyaya da ma'al'umma wajen hada karfi domin samar da zaman lafiya. A wanga taro wanda ake yi, kamar mamu ne ake mishi, saboda da makiyaya da manoma mu gare mu ɗaya ne. amma mahisan abu hanyar gaskiya ne hanyar gaskiya kowane a hido mashi yanci shi tun da ni da allah azani bisa kan sarautarka na ce inda ke da problem kamar yanzu an ce lokacin sakin daji a sake shi to ba a bambanta ba a bambanta da nijar ban ma taba irin wanga taro ba kamar yau mu da yake hidda tsarin ga lokacin da aka sakin dashi to yanzu kun san komi ya sauya a rika aiki da abin zamani da sa'anan hwadama aka sake noma hwadama ita ke tsare amma yanzu noman rani ya koma ga jigawa tunda yanzu kaga talakawa sun samu wani buɗi na ana dasa rogo sai da kaka ake ce shi ana dasa dankali sai da kaka ake ce shi ga soɓon gama wanda ake gani kamar da banza to yanzu ya zama kudi ga kyankyana yanzu ta zama kudi to wannan ta cikin kaka ne sai zuwa bannin eh, damuna ake barin cinsu to yanzu a ce an saki daji to amma na ce a riƙa babban tawa an saki daji manoma san ciwon makiyaya su tsare abin manoma ba an saki daji ba ko ina kai tara ka gam kana cin abu to wannan rogo da dankali da kyankyana da abin ina za ka kai su kuma su lokacin idda su bai yi ba mai martaba sarkin gabi isa na abdu to bayan kama wasu gaggan 'yan ta'adda tare da ɗimbin makamai a dajin babban rafi wasu daga cikin jama'a na ganin cewa sakaci ya taimaka wajen bawa 'yan fashi da kuma muggan barayin damar mamaye dajin da a yanzu haka ya zama barazana ta tsaro ga Nijar da kuma Najeriya kamar yadda Abdu Dan Naito ya bayyana. san dajin na babban rafi dama an daɗe muna da 'yan ta'adda ciki saboda da farko dai ƙananan ɓarai ne suke ɗaukar dabbobi suna shiga ciki in suka shiga ciki babu damar shiga ka buɗo dabbar har aka samu wasu bargurbi waɗanda suke zuwa su ce ma in kana son samun abinka mhm. sai ka tafi ka ba su kuɗi sun je sun ga waɗancan manyan ɓare mhm. sannan su hiddo ma abinka ka ga daman wuri ne wanda mhm. tun da daɗe mu muna ca a yi taka tsantsan da wurin a yi hankali da wannan saboda in an bar ƙaramin ɓarawa yana zama babba alhamdulahi tun lokacin jami'an tsaro suna ta kokowa suna ta yadda sai ya kamata a sun samu tun lokacin sun samu an samu tsaro tunda akwai wani lokacin da cikin karkarar madarun bare za su zawa cikin gari su yi zan gari gaba daya sai sa ta hasa dauki lasbika suna cewa mai wani abin kwarai ya hiddo kayan su shiga to aka samu da karhin allah da karhin jami'an tsaro suka shiga kuma da kama mutane saboda matsawon mutane ba su kama to abin bayi da kama mutane suna faɗi har da tsoron da suke ji aka samu da kuma prefe na mada rumfa da ya samu shi ma ya yi kokowa da ƙari da dangance da haka wannan abu aka samu aka fara ciwo kan shi to yanzu an ga abu da ya zo kamar sabo ne ga irin waɗancan saboda wancan baran dabbobi ne da baran kayayyakin mutane yanzu kau sai ya zama na miyagu ne kasan lokaci ne wanda duk gaba ɗaya mun shiga tsoro gaba ɗaya mun shiga cikin wani hali wanda koya ka ji kyas to ka zabara to yanzu da ake magana boko haram can mazaunin sa ya lalace kenan yanzu dole sai sun buɗe wurare inda za su lafiya to allah ya sa wanga wanda suka fara shigowa allah sa an yi maganin su kuma muna ta buɗa ga mutane a ta roƙon allah kuma da kaga wata baƙon kafa ka zo ka gaya ma hukuma don ta buɗi maganin wannan abu karamar hukumar jibiya a jihar katsina da ke iyaka da wannan daji ita ma ta ɗauki matakai domin magance wannan matsalar kamar yadda shugaban karamar hukumar almustafa idris ya sanar ni musamman zan gama karamar hukumar jibiya wanda akwai wurare can wajen shimfiɗa wanda manoma noman wurin ya gagara saboda hare-hare da suke samu daga hilani masu abin nan ɗin shanu amma cikin ikon allah yanzu wannan takau saboda amfanin gonar da aka samu nan wajajen bana ina jin yan shekarun nan kurkusa gaskiya ba same shi ba wani matakai ne kuka ɗauka domin cimma wannan yawwa da farko kaga mai girma shugaban ƙasa ya zo ya zo da zummar cewa duk hilani makiyaya wanda ke tada zaune tsaye za a yi maganin su inda ko ina kamar munan kwatankwacin jihar katsina aka zo aka sa matakan tsaro ta ko ina aka haɗa abin nan sojoji da 'yan sanda suka tsaya da inda ake samun barazana ta tsaro a kai su to bayan wani lokaci ya zanna da su hilal makiyayan nan ƙungiyar mai Allah aka ce to abinda ya kamata bari a zo a yahiya a zo a ahuwa to aka zo aka bi inda idan zan gaya maka cikin hukuncin Allah da ƙoƙarin wannan hilanin da ake cewa mahara suna zuwa suna tada na tsaye yau kwatankwacin kashi tamanin cikin ɗari don kasan baka cewa 100 bisa ɗari saboda haka tamanin cikin ɗari kusan sun miƙa makamansu muna nan muna zama kyakkyawar fahimta tsakaninmu da su. Almustapha Idris kenan shugaban karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina. karamar hukumar kaita duk dai a jihar ta katsina na daga cikin yankunan da ake samun tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya musamman makiyayan raƙuma da ke fita daga nijar ga dai abin da umma abdullahi mahuta shugabar karamar hukumar ta kaita ke cewa dangane da hakan to wurinmu abin ya fi kamari saboda kullum da ni da security personnel yana da sumiyar da allah kullum akwai kins da za mu samu amma cikin ikon allah da eh, shugaban eh, gwamnan maraɗi da gwamnan katsina suka cin yarjejeniya aka zo aka zauna aka yi maganganu aka samu mu 'yan kwamiti mu zo mu zauna a hidda hanya mahita ta yin wannan abubuwan to abinda duk aka tattauna shine mafita a dama a samu fahimtar juna mai girma sarkin sulluban katsina shine hakimin kaita wato uban kasa kenan to akwai dpo kuma dama police post an kai mana police da motoci da komi duka inda ke da checking point checkpoint to akwai police akwai custom akwai immigration akwai ss to akwai kuma chairman na miyar Allah saboda haka idan fulani suka shigo ko wasu masu kiwon dabbobi kamar raƙumma kamar yadda ka ji chairman na nan garin ya ce can kasuwa to yawanci sai a samu tashin hankali to amma cikin ikon Allah da yake yanzu wannan gwamnatin tana kula da matsalar mutane mutanen garin ma za su zo su yi man waya ko su ma DPO ko su ma sarkin sulba to cikinmu wanda aka yi ma za mu kira sauran to duk sai mu tabbaza jami'an tsaron mu daga nan kuma su kuma jami'an tsaron sai kuma mu kira chairman din mu nan biyar ta Allah idan filani ne to sai je ya iske su sai mu hada shi da jami'an tsaro sai a zo sai a kawo su sai mu zo mu zauna sai mu yi sulhu tsakanin mu tunda yanzu an daina faɗa alhamdulillah da dai ne sai an mai tashin hankali an wuce sannan a baka da kai jama'a asibiti umma abdullahi mahuta shugabar karamar hukumar kaita To daga batun magance matsalolin da ke haifar da rikicin manoma da makiyaya bari mu waiwayi batun gagarumin shirin noman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta kaddamar a arewacin kasar wadda jihar Kebbi ke kan gaba. Makonni biyu da suka gabata ne dai jaridar Vanguard da ake wallafawa a Najeriyar ta shirya bikin karrama waɗanda suka taka rawa wajen samun nasarar sabon shirin noman shinkafa a Najeriya wanda ya gudana a birnin Lagos. A wannan lokacin ne kuma shirin muhallinka rayuwarka ya nemi jin kowane hali ake ciki dangane da samun karɓuwar shirin tsakanin manoma da kuma nasarorin da ya cimma. Aminu Goronyo shine shugaban kungiyar masu noman shinkafa ta tarayyar Najeriya da ya kuma samu karramawa yayin wannan biki ya kuma bayyana dalilan da ya ce su ne kashin bayan nasarar da shirin noman shinkafar ke ci gaba da samu to wannan yunkuri da gwamnati ta yi wanda kuma ga dukkanin abin da mutane suke gani ya samu karbuwa mutane sun anshi wannan kira din shina da alaka da dalilai guda biyu dalili na farko an samu shugaban kasa shine ya zo da wannan kiran to dalili na biyu kuma ba wai kawai don shi na shugaban kasa ba a shugaban kasa ne wanda in ya faɗi magana zai cika wannan su ne muhimman abubuwa da ya sa ake ganin wannan al'amari zai yadu zai amfani al'umma kuma zai dore dangane da yiwuwar wadatar da najeriya shinkafa kuwa wajen ciyarwa da kuma saida wa kasashen duniya shugaban kungiyar manoma shinkafar ya yi karin bayanin cewa to a yadda aka ɗauko yanzu da kuma aka samu wasu waɗanda suka shigo suka ba da tallafi da goyon baya da ɗaukar wannan kiran da shugaban ƙasa ya yi da muhimmanci to ba shakka idan aka tafi a haka da waɗanda mutane da suka ɗauko za mu ciyar da ƙasar nan da shinkafa ba ma wai mu ciyar da ita kawai ba ina so in tabbatar maka za mu fitar da shinkafa a waje a duk muna da cycle uku wato zagaye uku muke na noman shinkafa a najeriya to zagaye na farko za mu iya ciyar da najeriya har mu fitar da shinkafa a waje dalili kuma shine wato allah albarkace mu da ƙasa ta noma mai yawa kuma allah albarkace mu da ruwa masu yawa ainihin na ƙarƙashin ƙasa da na waje sannan kuma allah albarkace mu da mutane wato masu yawa a ƙasar nan sannan kuma ga shugaban ƙasa tare da mukarabansa suna da sha'awa ga wannan al'amari din to kalubalen da muka huskanta kusan in ce allah ya kawo mana maganinsa domin cikin ikon allah mun samu ɗaya daga cikin mutanen da za a ba wannan kyautar gwamnan kebi allah ya kaddari mun same shi a cikinmu a cikin harkar noman shinkafan nan akwai kalubale ɗaya-ɗaya har kusan guda ashirin da muke da su amma cikin ikon allah shigowarsa sai zama kalubalen nan allah ya walwale mana su sun zama kamar ma wato sai ya ba ma kalubale ba wato har tunanin muka menene ma matsala yanzu ta noman shinkafa domin ina son in tabbata maka da can kafin wannan lokaci manomi shi ke fitar da kudin aljihunsa ko je sai da yan kajin da yake kiwo ko ya bada wani bangare na sa haya ya zo shi noma abin da mutane za su ci a najeriya amma yau an samu tare da taimakon irin wannan bawan allah manomi ba zai fitar da kwabo ɗaya daga cikin aljihunsa shi sa don shi noma ba kuma bayan ya bayan haka za a kawo masa taki a cikin gonarsa za a kawo masa maganin haki wanda zai hana shi duka shi noma a cikin gonarsa za a kawo masa ingantaccen iri sannan za a kawo masa kasuwa a cikin gonar shi ba sai ya ɗauki abin da ya noma ya sa a mota ya kawo gida sannan ya kai kasuwa ba. ta bakin aminu goronyo shugaban kungiyar masu noman shinkafa ta najeriya To gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu na ɗaya daga cikin waɗanda shi ma ya samu karramawa a matsayin wanda ya bada gagarumar gudunmawa wajen shirin na noman shinkafa. To wannan ni wakilin waɗanda suka yi kwazo ne saboda mutane da yawa ne suka taru suka yi wannan kwazo na inganta noman shinkafa a Najeriya. Na farko dai manoman da su suka yi ƙoƙari dama suna neman taimako kuma alhamdulillahi gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin president muhammadu buhari ya ba da umarni kuma ya nuna jajircewa na lalle lalle sai an taimaki mutane wajen nomawa maimakon shigowa da muke ta yi da kuma su manoman suka yi kwazo sannan 'yan kasuwa masu sarrafawa su ma suka yi nasu kwazo sannan babban bankin najeriya shi ma ya nashi kwazo wajen ganin an ba da kudin nan cikin lokaci sannan kuma jama'an najeriya da yawa suka karbi wannan kira suna shawar sayan shinkafar najeriya suka fahimci cewa ta ma fita waje To babban kalubalen da ke biyo bayan samun nasarar dukkanin abin da aka sa a gaba dai shine yadda za a tabbatar da ɗorewar nasarar da aka samu kowane shiri gwamnati ke da shi domin tabbatar da hakan? Shiri shine cewa na farko Najeriya nan kusa-kusa dai tana cikin ƙungiyar ƙasashen ah, Afirka ta yamma. wanda yake yawan mutanen da ke ciki ya fi miliyan 300 ko kai musu abinci sayar musu da abinci wani hanyar arziki ce wadda ta nan kawai sai mu samu kuɗi daga shinkafa fiye da yadda muke samu daga mai bale ma shinkafa abu ne da yake sayarwa ko ina a cikin duniya don haka muka ci gaba da inganta abin da muke yi sai mu ci gaba da mu sayarwa nafiyar afirka ta yamma har mu sayar ma duniya kuma bizin lahi ta'ala za mu yi saboda shinkafar najeriya daidai take kuma ba ta fi ta kasashe da yawa ba to da wannan tattaunawa shirin zai dakata sai kuma a tara a mako na gaba inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki salisu isa da kuma bashir ibrahim idris da suka taimaka wajen hada shirin ya kuma iso gare ku nura ado suleiman daga nan sashen hausa na rfi ke cewa mu huta lafiya